Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Jama'a wata sabuwa an ci gaba da samun malaman izala suna ci gaba wasu daga cikin malaman izala suna ci gaba da fito suna ci gaba da fitowa suna bayyana wa duniya cewa lallai sallar tahajjudi da ake yi a cikin watan ramadana idan ashirin ga watan ramadana ta kama wanda ake yi cikin dare wannan tahajjudi bid'a ce kai ba ma bid'a ba ce ba ma ba ma musulunci ba ne ba in allah ya yarda za mu kawo muku ɗaya daga cikin jigajigin malaman kungiyar izalawan wato sheikh dr salihu alburhan da ya tabbatarwa da duniya cewa ita tahajjudin nan ma ba ma musulunci ba ne ba gaba daya saboda annabi bai taɓa yi ba sahabbai ba su taɓa yi ba tabi'ina ba su taɓa yi ba dai da sauransu inda shehin malamin ya kawo hujjoji da yawa wanda yake ganin cewa lalle ita wannan tahajjudin ba ma musulunci ba ce ba gaba ɗaya Bari ma mutum ya tunanin in yayi za a bashi lada da sauransu amma insha Allah kada mu cika ku da surutu bara mu sada ku da shehin malamin shehin malamin a ji cikakken bayani daga bakinsa a yi sauraro da kallo lafiya sannan wasu sukan fita su yi sallar tahajjud wannan sallar tahajjud da suke fita suke yi ba addini ba ba sunna bace ba inda aka samu mutane su fita da daddare su je su yi sallah babu shi a musulunci babu shi babu shi babu ba taba yi ba zamanin annabi ba taba yi ba zamanin sabai ba taba yi ba zamanin tabi'ai ba taba yi ba zamanin tabi'u tabi'u ba taba yi ba ni fa ina maka magana ne tsakanina da Allah da hujja kar ka yi makauniyar biyayya ka yi don Allah in dai salafiya za ka yi to ka yi ta gaskiya ba halafiya ba kar ka ce duk abin da ya faɗa ba zan yadda ba wallahi tallahi ba ta fahimta tahajjud a zamanin annabi ba ta bai ba lam fa'al har rasul manzo Allah bai ta bai ba ni warware nan da daya wannan littafi ni na rubuta shi na ce a tahajjudun sunni wa tahajjudul bid'i fi nazariyatul islam tahajjud na sunna na fassara da na ce da tahajjud na bid'a a bisa mahangan musulunci A mun shi a ciki na ce shafi na ashirin da hudu na ce alƙira'atu fi tahajjud me tahajjud daga farko abinda sayar na ɗauko maka me tahajjud abinda ake nufi da tahajjud a harshen larabci shine kai bacci sai ka tashi kai sallah shine tahajjud da za ka ɗauki wayar ga kotai ko kai ta kallon kaset karfe uku ka tashi ka yi sallah ko biyu ba tahajjud kai ba kiyamul ni kai sai ka yi bacci ka tashi sannan ka yi sallah shine tahajjud a harshen larabci tukunnan ɗauko maka sannan me sunna a harce na ɗauko tarihi kam kaf me hajji tukunna daga ciki a wannan shafi na ashirin alhamdulillah yan uwa ɗaya daga cikin jigajigan mm, zaratan malaman izala kenan wato a sheik dakta salihu alburhan a yayin da ya fito ya bayyana wa duniya cewa ita fa tahajjudin nan ma da ake yi gaba ɗaya ma ba ma musulunci ba ne ba ba ma ta zama musulunci ba balle a yi tunanin ta zo ta zama bidi'a balle mutum ma ya a kai gama mutum ya yi tunanin cewa in ya yi ta zai samu lada an ji ya ce shek dr salo alburhan ya zayyano hujjojinsa wanda yake ganin cewa shine dalilin da ya sa ya ce ba musulun bacci ba ce ba da sauran bayanai dai da aka je daga shi bakin shehin malami shek dr salihu alburhan babba babban malamin ƙungiyar Izala One, Izala ta Jos kenan. To fatan mu anan mu dai Allah Ubangiji ya ɗora mu akan hanya madaidaiciya, ya ɗora mu a kan hanya ta gaskiya, ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. A ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mu ta zumuncin mu TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don wayar da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci. Assalamu alaikum rahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa